wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mu da saduwa a wannan yammaci na 26 ga watan ramadan hijira ta 1446 kuma 26 ga watan uku shekara ta 2000 da 25 ta miladiya za mu yi majalisi na 26 cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alkur'an a wannan gari na kano allah ya kara ma wannan gari namu albarka da kariya da tsari da kuma sauran garuruwan musulmi yau insha allahu za mu tashi aya ta biyar ko? Hmm. na'am aya ta biyar a cikin suratun zumar amma kafin mu amsa tambayoyi akwai sanarwa biyu ta farko insha Allahu za mu yi hatiman tafsirin da muke yi a wannan shekarar ramadan jibi juma'a insha Allah ran 28 muna kwaɗayi mu samu juma'a ƙarshe ta ramadan da sa'ar karshe ta ramadan domin mai addu'a muna roƙon Allah ya lullube mu da rahamarsa sannan kuma kamar yadda kuka sani yau 26 ga watan ramadan saboda haka yau da daddare zai zamanto daren 27 kuma kamar yadda kuka sani daren 27 yana cikin ma dararen da ake kaunar lailatul qadr shi aka fi kauna a wajen malamai kamar su imam ahmad ibn hanbal kuma haka shi aka haka zalika a wajen magabatansa kamar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubay ibn ka'ab da kuma abdullahi ibn mas'ud to alhamdulillah za mu yi saukar karatun alkur'ani tilawar alqur'ani da muka ɗauko ta a sarawe wanda a yau in Allah yadda za mu sauka kuma za mu yi addu'a a addu'ar hatmal alkur'ani ya zo daga magabata anas ibn malik ya kasance yana tara iyalansa in zai yi hatama mujahid ya ce sun kasance idan za su yi hatama sukan tura wato na kusa da su su zo don su yi addu'a saboda suna cewa akwai addu'a mustajaba domin yayin saukar alkur'ani duk da an samu inkarin wannan daga waɗansu daga cikin malamai amma kuma an samu tabbacinsa daga wasu an tambayi imamu ahmad ibn hanbal akan cewa mutum zai da addu'ar fatimar qur'ani ne a cikin tarawi ko kuwa a witiri ya ce ya a witirin sannan kuma ya a tarawi sannan kuma in wuturi ya zo ya sake samun dama yin wata addu'a to saboda haka mu ma haka za yi zamu yi a tarawi sannan kuma in mun yi tahajjud da daddare za mu yi addu'a a wuturi. ita addu'a kwankwasa kofa ce ba za mu gaji da kwankwasawa ba domin kaunar Allah ya amsa mana kuma su an tambayi imamu ahmad menene madogararka a kan wannan yace ce na ga mutanen makka suna yi kuma sufiyan ibn uyaina sa ɗan imam malik babban malamin mutanen makka wanda ya rasu a shekara ta 198 bayan hijira yace ya kasance yana yin sallar tare da su haka zalika almajirin imam ahmad al-abbas ibn abdulazim al-ambari na taɓa ba ku sa ya ce ya samu mutanen basra su ma haka suke yi kuma yace an ruwaito ma 'yan madina suna yin haka duk wannan ya nuna yana daga cikin ayyukan magabata waɗansu daga cikinsu tabi'ai waɗansu daga cikinsu atba'u tabi'in kan cewa suna yi kuma babu wani mahzur a ciki babinta babin wato kyawawan ayyuka ne da kuma suka samu asali daga ingantaccen sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin addu'a a cikin kunuti a cikin sallah da kuma yin addu'a bayan an yi wasila shine abinda Allah ta'ala ya ce wabtabu ilaihi alwasila ku nemi abinda zai kai ku zuwa ga samun karbuwa wajen Allah to ayyuka nagari a addu'a ana yi masa shimfiɗa da ayyuka nagari don haka insha Allah yau a sallar tarawih za mu yi addu'ar hatmar alkur'ani insha Allah muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana muwafaƙa da ijaba sai tambayoyi wannan ya ce Allah ya ƙara malam lafiya menene fatawar malamai kan amfani da mutumin tuni na artificial intelligence kamar ma'aikata ko gona keto eh a wajen wato kamar wajen ma'aikaci kenan wato sai a yi tsana na mutum ya zamanto kamar mutum ya zamanto yana yin aiki a to wallahi ban san abin malaman zamanin nan suke fatawa a kai ba kuma ba zan so na soma magana da ra'ayi na ba sai na ga abin da wanda suka gabace ma ilimi suka faɗa insha Allah na'am saboda haka abinu bakin wannan insha Allah sannan wannan ya ce Allah ya kara wa malin lafiya da rayuwa ne albarka Allah ya bar mu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wace addu'a ya kamata mu rike da za ta kara kusanta mu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh ka roƙi Allah Allah ya baka san annabi sallallahu alaihi wasallam da san sunnarsa ka rinka addu'a Allah ya baka san Annabi sallallahu alaihi wa sallam da san sunnarsa daga cikin addu'o'i da Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sanar da shi wanda tana daga cikin addu'o'in du'a wato istifa hadithin ikhtisamul mala'i al'a'la shine Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي لما تحب وتعالى أن رزقك سنك da san wanda yake sanka da san aiki da yake kusantarwa ya zuwa ga sanka Allah abinda ka azurta shi da ka azurta ni da shi daga abinda nake so to ka sanya shi ya zamanto karfi gare ni a cikin abinda kake so abinda ka janye shi daga gare ni wanda nake so to ka sanya shi ya zamanto faraga ne wato dama ce gare ni da na fuskanci abin da kake so to haga wannan addu'a ce ma tura wanda a cikinta ya kunshi neman san Allah jalla wa'ala da san wanda yake san Allah san wanda yake san Allah da farkon su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan addu'ar ita zan iya halartowa kuma wato abin da kake so na alkhairi ka tambaye shi ka tambayi Allah direct ba sai da wata formula ba ba sai da wata special addu'a ba ka tambayi Allah direct ka ce urwa ta bin zubair yana roƙon Allah ya ba shi gishirin gidansa akwai addu'a ma tura ta neman gishiri ai kaga babu wata sunna da kace ga addu'a ga lakanin neman gishiri hmm? amma haka yake tambayar Allah a sujada Allah ka bani gishirin gidana to kai ma ka roki Allah Allah ka bani san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Allah ka bani kusanci da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ke shi kansa ya ce kusanci a kusa da za ta kusanta mu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kusanta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a nan duniya shi ne kusanta da soyayyarsa da kuma sunnarsa a lahira ko shi ka da shi ka samu makwabtaka da shi kun san hadisin wannan daga cikin sahabbai daga cikin ahalus da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai sallar dare sai ya zo ya kawo ma Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam asuwakinsa da butarsa ta alwala yayi asuwaki yayi alwala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace salli yace tambaye ni ai roƙe ni abinda kake so yace murafaqataka fil janna ce, kusanci da kai makwabtaka da kai a cikin aljanna yace a awa ghayra zalik akwai wani abu wanda wannan yace huwa zaka shine kadai sai ce fa'ini ala nafsika bi kasrati sujud to ka taimaka min ta bangaren ka da yawan sujada to kaga wannan ya nuna cewar abu biyu ne addu'ar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa sannan kuma wasila yace ka taimaka min ta bangaren ka fa'ini ala nafsika ka taimake ni ta bangaren ka akan kanka da yawan sujada saboda haka in kana son kusantar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka yawaita sujada ka yawaita sujada yawaita sallar nafila in kana so ka san yawaita sujada me ma'anarta to zan gaya maka Imam Ahmad ibn Hanbal ya kasance a dare da rana yana sallah a 300 yana sallah raka'a 300 lokacin da aka yi masa bulala aka ji masa ciwo ya tsananta a gare shi sai yake 150 raka a ɗari da hamsin to kaga wanda suke abin da gaskiya kaga waɗanda suke abin da gaske nafila nafila raka uku yake wannan ya tabbata a cikin a cikin a tarjamar imam ahmad yana nan a cikin tabaqatul hanabila saboda haka shi ma na ɓangaren su kenan sannan wannan ya ce allah ya ƙara malin lafiya tare da alaramma allah ya ji ɗan hajiya amin yace malam macen da mijinta yake je gida zai aiko masa da takarda to sai aka dau lokaci bai aiko ba shin ko yana halatta ta fita idan wani dalili ya kama ta ko ka sai da izininsa a sai da dan don ka ce har yanzu a ce a tun da bai aika mata da saki bai aika mata da saki din ba saboda haka a matsayin ta na matar matarsa za ta nemi a izini sai dai idan ya zama to yayin da ya tura ta gidan ya sauke baya ɗaukan nauyinta wanda yake nuna kan cewar wato a baya ɗaukan haƙoƙin da Allah madaukakin sarki ya tsora masa na ciyarwa ba ya jite ba balantana ya ce ciyarwa ya faɗi a kansa dan idan mace ta yaji ciyar da ita ya faɗi a kan mijinta na tabar gidansa amma wannan shine ya ce ta tafi gida saboda haka cewar ta tafi gida ɗin ma shi kansa sai an tsayar da shi ne yake nufi dan ɗaya daga cikin sigogin kinaya ne na yin saki sai an ce me yake nufi da tafi gida ya yi sakin ne takarda da zai aiko kawai mai tabbatarwa ce ko kuma yake nufi in ya ba saki yayi ba to a lokacin nan ba shi da haƙƙin ya kyale ta in ya kyale ta ta zauna a cikin a gidan iyayenta ya ƙaurace mata ya zama to hukuncin mai ila'i za a sanya masa mudda zuwa wata hudu idan bayan wata in wata hudu ta cika bai dawo da ita ba bai kuma sake ta ba to za a iya dauka za a iya kai kai shi kara gaban alkali alkali ya sanya shi ko dai ya dawo da ita ko kuma ya sake ta in kuma bai sake ta ba shi alkali sai ya sake ta saboda musulunci baya yarda da cutarwa domin tsale ta a cikin wannan hali cutarwa ne Allah ta'ala a'ala a in kin shiga aljanna ba ka kaki ba ka tofar da yawo shi ne ake nufi ba ka kani eh, babu babu babu tofar da yawo babu kaki a aljanna yawan yawan yawan yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati yana sa mutum ya samu kusanci da shi a aljanna aqrab a a a a qawlan na inna ya hadisin إن أولى الناس بي يوم القيامة وأقربهم مني منزلا أكثرهم علي صلاة mutanen da suka fi cancanta da ni rana alkiyama kuma suka fi wato kusancin mazauni kusancin majalisi kusancin wajen zama a gare ni su ne wanda suka fi yawan salati a gare ni saboda haka yawan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana daga cikin wasa'il din na samun kusanci da shi a القيامة alkiyama Allah ka ba mu kusanci da shi sallallahu alaihi wasallam na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لعجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فعنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضوا لكم ولا تزر واجرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور نعم الله جل وعلا يكي خلق السماوات والأرض بالحق يا هل تي سمي لقفة bil haqqi da gaskiya a kafin mu shiga wannan akwai abin da yake da alaka da karatun jiya law arada Allah an ga waladan lastafa mimma min ma ya yasha da Allah yana nufin ya rikida da ya fifita abin da ya so daga abin da ya halitta yake halitta a jiya a karatun jiya mun nuna kan cewar wato samun ɗa na hakikatan mustahili ne ga Allah akwai fuskar a tafsirin wannan ayar wanda ibnu ashur ya isara gare ta wanda yake ma shine ma abin da ya rinjaye cewa Allah madaukakin sarki yana cewa da Allah yayi yana ya nufi ya rikida bi ma'ana da Allah yayi tabanni ya ce wani na rike shi da ba wai hakikatan ya zamanto yana da da da zai dauki wani abu ya zamanto ɗansa to da daga cikin halittarsa da ya fifita abin da ya so ba kamar gumakan da ake bauta ma ake cewa su ne wato 'ya'yan Allah ba su Allah ya zaɓa wato raddi ne a kan inna ma na'buduhum illa liqadribuna buna Allah zulfa ba ma bauta mu sai don su kusantar da mu zuwa ga Allah a ce waɗanda za a danganta su ga Allah cewa Allah ya zaɓe su su zamanto su ne na makusantarsa har ma ya zaɓe su zamanto ƴaƴansa a ce su ne waɗannan duwar watsin masu mummunan kama ka ga kun fi da kamar gunki yake wa tarahum yanzuruna ilayka wa layu da shiru ka gansu suna kallon ka amma ba su da gani to waɗannan wato masu mummunan kamar baƙaƙen duwatsu su ne za a ce a cikin dukkan halittar Allah dukkan halittar Allah kyawawa wato da Allah ya tashi zaben waɗanda za su waɗanda su a maganarsu suka ce su ne 'ya'yan Allah sai waɗannan duwar wasu su ne Allah zai ɗauka to shine Allah ya musu raddi cewa da ma Allah zai rike wani abu daga cikin halittarsa ya zama to da to da daga cikin halittarsa sai ya fifita abin da ya so to kuma Allah da yake gwani ne da yake shine yayi gwaninta wajen halitta a zai yiwu a ce inda ya yi haka ba zai zaɓi abin da yake ba shi da kyau da dacewar da ya dacewa da ya zama to shine zaɓin Allah wannan takdiri ne wanda ba zai yiwu ba don ba zai yiwu ba Allah ya rikida to amma a ƙaddara a cewa da Allah zai yi haka wannan tana daga cikin abinda ake ce mata lauɗin suhaibiya wanda ake cewa wanda aka rawaito na Umar yana cewa ni'mal abdu suhaib law lam yakhfa Allah lam ya'sihi ma dalla da suhaib bawa da ma bai ji tsoron Allah ba da bai saba masa ba wato da ma baya tsoron Allah da ba zai saba masa ba wato kaga za a ce da ba dan yana tsoron Allah ba hmm? da wato da ba dan yana tsoron Allah ba da ba zai saba ma Allah ba to amma shi sai yace da ma baya tsoron Allah da ba zai saba ma Allah ba ai wato akwai abin da zai hana shi saban Allah ko da za a kaddara cewa baya jin tsoron Allah to wato sharadin ba zai yiwu ba ballantana kuma jawabin to haka dalika wannan sharaɗin ba zai yiwu ba ba zai yiwu Allah ya yi nufin rukon ɗa ba saboda wannan abu ne wanda yake mara yiwuwa a cikin tunanin hankali abu ne wanda yake ba zai yiwu ba mustahili ai ba zai taɓa yiwuwa ba to wannan kenan to Allah ta'ala a wannan ayar da muka karanta ta farko halakar samawa wal ardu bil haqq wannan wato bayanin kadaituwar Allah ne da yace ala huwal subhanahu huwa Allahul wahidul qahhar sarki ya tabbata ga Allah shine Allah madayancin ubangiji kuma mai rinjaye to sai ya bayyana shi ya bayyana kansa jalla wa ala da cewa khalaqa samawati wal arda bil haqq ya halicci samai da ƙasa da gaskiya ai ya halicci sama da ƙasa da gaskiya wannan ayar tana da yawa a cikin alkur'ani kuma janyo hankali ne akan abin da ke cikin halittar sama da ƙasa na hikima da daidai rashin wasa da nuna manufa wanda yake nuna kaɗaituwar Allah da kuma kan cewar Allah jalla wa'ala yana da manufa a cikin halittar nan bai yi halittar nan don wasa ba domin kowane abu in ka ka duba za ga Allah ya sanya masa hikima ya sanya masa ma'ana ya sanya masa manufa babu wani abu idan ka je kai karatun biology tun daga mafi karancin tun daga mafi karancin halittu kamar bacteria kamar su amoeba da sauran ƙananan ƙananan halittu za ka ga kowanne a biology sai ka karanta menene manufar wannan halittar menene economic advantages ɗin wannan halittar menene physical advantages menene chemical advantages menene biological advantages kowanne sai ka samu an yi maka bayanin manufarsu haka in ka zo geography in ka yi karatun koguna za a gaya maka menene fa'ida da hikima da manufa da ke cikin kogi in ka yi karatun duwatsu in ka karatun wato hamada wajen yashi in ka karatun tekuna duk wani abu na halittar sama da ƙasa in ka karanta shi a fagen inda yake karatun ɗabi'a kowane abu sai an gaya mata me ke cikinsa na kyakkyawar manufa da kuma hikimomi da amfani ga halitta babu wani abu face yana da amfani to tare da wannan kuma sai ya zamanto halitta ta zamanto ba ta da wata manufa Ko kowane ɗaiɗaikon abu yana da manufa amma ga baki ɗaya halittar ka ce ba ta da manufa wannan mustahili ne to shi sa Allah yake ta maimaita wannan domin mai zurfin tunani akan cewa halittar sama da ƙasa Allah ya yi ta ne duk gaskiya gaskiyar shine abinda yake cikin halittar na wato hikimar Allah da cewa ya yi ta ne don daidai kuma sannan da manufa ba kawai abu ne wanda yake ba shi da wata manufa babu a ah, makasudi kawai kamar kacici kacici ne an so wato an yi abu kawai ya zo ya zamanto haka ah, ba tare da manufa ba ba tare da nufi ba ba tare da plan ba bayan kuma a cikin halittar Allah za ka ga planning za ka ga design za ka ga tsari cikakken tsari to shine gaskiya wa sakhara a shamsa wal qamara yukawwiru al-layla yana juya dare akan rana wa yi an-nahara 'ala al-layl yana juya rana akan dare nan na yi amfani da kalmar juyawa sabanin yadda yawanci masu fasara suke suke cewa yana shigar da dare cikin rana ya shigar da rana cikin dare akan asalin ma'anar takwir din takwir abinda ake nufi nadewa ana cewa kaurul imama nada rawani wannan juya rawanin da kake ka nada shi a kanka kowane juyi guda daya kaur ake ce masa saboda haka Allah haka yake yi ma duniya dare sai ya natse rana da shi ya rufe shi rana kuma sai zo sai ya rufe dare da ita kamar haka ake jujjuyawa ake juya dare da rana amma shigar da rana cikin dare wannan yuli laila na nahari wa yulijun na fil layl wannan shine a dauko daga dare a ƙara a rana wata ran a dauko daga rana a ƙara a dare saɓanin da ake samu na tsawon dare da tsawon rana wanda yake nuna Allah ne kaɗai yake da ikon yin wannan wannan ko wata ma'ana ce wadda Allah maɗaukacin sarki ya ambace ta wadda gabaki ɗaya duniya ta jahilce ta a zamanin da aka saukar da alkur'ani larabawa ba su san cewar duniya kamar kamar kokon kai take ba kura ce yan abin abinda yake round kamar bal shi za ce ana juya shi sa ake ce mai rawani kawur saboda yana naɗe kai shi ko kai ai kamar bal yake ko kan mutum kamar bal yake to wannan yake nuna cewa duniyan nan round take wanda ba ilimin ɗan adam bai kai ya zuwa ga sanin wannan ba sai tukuna da aka yi renaissance mm, a 15th century sannan sayansi suka soma maganar cewar ƙasa ɗinnan nan da muke gani duniyan nan a kewaye take kewaye yake kamar bal aka kaskashe da yawa daga cikinsu cewa sun saba abin da ke cikin bible da yawansu an kashe su don kawai sun ce a islam duniya kewaye ya ce to kuma wannan ayar ta alkur'ani ita ce malaman mu suka tabbatar da cewa wannan ishara ce daga allah cewa duniya nan kewaye ya ce domin shi ne zai tabbatar da wannan ma'anar wannan ayar a tafwir shi ne going round juya wato nadewa a kewayewa to Allah yana kewaye dare yana kewaye dare akan rana wato koyaushe in ka tsaya in duk wanda yake shiga cikin jirgin sama wanda ake nuna tafiyar tafiyar a jirgin a cikin map za ga sun sa map in ka zaɓi map ɗin ya musamman in lokacin da dare yake zuwa ko lokacin da rana take faduwa lokacin da gari yake wayewa sai ka rinka gani ga shi nan yadda takwir ɗin da Allah maɗaukacin sarki yake faɗa inda ya ka fahimci yadda yake sai ga shi nan yana tafiya wato daren yana zuwa yana rufe ranar a hankali a hankali a hankali yana juyawa har ya dawo inda yake wato daren jiya a daren yau haka zai je ya rufe ya rufe ya rufe ya rufe har ya dawo inda na jiya yake da ɗan bambancin da yake da shi na tafiyar lokaci na ilaji din kuma shine shigar da rana cikin dare da shigar da rana cikin dare to wannan yana nuna mu'jizar alkur'ani ta fuskar cewar Allah ya tabbatar da yadda halittar duniya take wanda a lokacin ilimi bai kai ya sani ba amma ilimi ya tabbatar da shi kuma yanzu da abin da ake ɗauka na hotunan duniya daga daga waɗanda suke hawa sama hatta balun da ake harbawa can sama tana ɗaukan hoton duniya za ka ga bayyane yadda ƙasa take ɗin kura takwir ɗin kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya fara sannan abu na biyu cewa duniyan nan mafi girman abin da ke cikinta shi ne haske da duhu daga cikin sifarta daga cikin sifar duniya dare da rana bina'an akan haske da duhu to canza wasu yana nuna kan cewar wanda yake canza su shine hakika yake da iko kan halitta domin ka ga duniyar nan da girmanta ga Allah ya canza sifarta ga baki ɗaya. hasken da ake da shi wuni yadda muke ganin juna lokaci ɗaya an zo duk mun koma cikin duhu Allah ya mayar da mu haka wanda yake da kudura akan yin wannan ya nuna kan cewa shi ne ya cancanci halitta shine ya cancanci bauta domin wannan ya nuna kanta ba wani abu ne wanda yake a ƙashin kansu ba juya ta ake yi to wanda yake da iko akan juya ta din nan shine Allah to shi yasa ya sifanta kansa anan yukawwiru al-layla 'ala an-nahar wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layl wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamar kuma ya hore dare da rana horewar dare da rana rana da rana da wata ya hore rana da wata da rana da wata din ne ake samun tafiyar da tafiyar rana da tafiyar wata ake samun wannan Naɗewar dare ga rana da nadewar rana wato rufewar dare ga rana da rufewar rana da dare ko kuma a ce budewar rana rana ta zo sai ta bude dare ko shine a cikin suratul a'raf yughshil laylan nahar wato dare yana rufe wuni kamar wuni din shine yake da haske shi kuma daren kamar wani bargo ne ake janyo shi ake janyo shi a hankali a hankali inda za ka tsaya ka duba yadda fatsuwar rana take in ka tsaya a dare ya yi rana tana fatsuwa ka duba gabas za ka ga gabas tana da duhu duhunta ba kamar yamma ba yana tafiya sai ka ganin duhun yana karuwa duhun yana karuwa duhun yana karuwa hasken na raguwa kamar wani bargo ne ake janyowa ake rufewa ake rufewa har ya rufe duhun da baki daya duk wanda ya je fili ya tsaya ya ga yanda yake ka shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa yace idan aqbala al-laylu min ahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gabati shams faqad aftara as idan dare ya fuskanto daga nan daga gabas rana ta juya baya daga nan daga yamma kuma kaskon rana ya buya to mai azumi ya sha ya karya azumi ya yi buɗe bakin to haka Allah madaukakin sarki ce wanda yake da iko akan yin wannan ya nuna kan cewar yana da irada cewa akwai nufin Allah shi ya tsara abin nan to ya hore dare da wata suna tafiya li ajalin musamma ga ajali abin ambato shine lokacin da Allah zai kawo ƙarshen wannan duniya dare da ne wanda muka karanta wa shamsu tajri li mustaqarrin laha rana tana tafiya tana gudana ya zuwa ga matabbatarta cewa akwai ajali kuma da yawa za ka ga masu bincike na astronomy suna cewa ita ranar nan tana da ajali lokacin da za ta tsari, suna faɗa amma ba su da masaniyar akan wannan akwai abubuwa da yawa da za su kawo ƙarshen rana akwai abubuwa da yawa mumkinai wanda za su iya kawo ƙarshen rana wanda Allah ya zaɓa ya zamanto wannan ya koma ga iliminsa tun cikin sa'ar alkiyama abu ne wanda yake mai rintsi a cikin ilimin Allah Allah yake akabi fiha na na so na rufe ta ma ga kaina inji Allah amma ba zai yi wani abu ya koyi ga Allah ba amma saboda rintsin rashin sanin lokacin don fuskoki da yawa za su iya kawo gushewar rana da wata wanne ne daga ciki Allah ya zaɓa ya sani kuma ya nufe shi ba kuma wanda ya sani sai shi duk ajali ne abin ambato abin ambato a wajensa wannan bai gaya mana ba ala sannan ya ce ala huwal azizul gaffar to ku saurara ku ci shi ne ma'anar ala dinnan, nan ai ya ku mutane ku saurara huwal azizul gaffar shi Allah shi ne al'aziz wato mabuwayi mai rinjaye akan al'amarinsa mai kuma ɗaukan a akan makiyansa da makiyan waliyarsa, al kuma mai yawan gafara wato mai yawan gafara ga waliyarsa, to a cikin wannan sai Allah madaukakin sarki ya ambaci sifofinsa da suke nuna kan cewa wato kada ku sassauci da Allah Allah abun tsoro ne domin ba wanda yake ya isa ya fito na fito da shi shine mai rinjaye mabuwayi amma kuma tare da haka mai yawan gafara ne saboda haka idan dalilin da ake gaya muku ya bayyana a gare ku kofar tuba a buɗe take domin shine al-ghaffar shi yasa ma kafin ya faɗi wannan sifar tasa sai da ya kira su yace ala ku saurara ku ji shine mabuwayi kuma shine mai yawan gafara saboda haka idan kuka saurari wannan kuka karbi kira kuka nemi ya yafe muku Allah zai gafarta muku sannan bayan wannan dalilin da Allah maɗaukakin sarki ya ambata wanda ake ganin sa a sassa sai kuma ya kawo dalili a cikin mu halittar samu yace khalaqakum min nafsin wahida ya halice ku daga rai guda ɗaya shine annabi adam thumma ja'ala minha zawjaha sannan ya sanya wato matarsa minha daga wannan ran wato daga annabi adam ya halicci hawa daga jinsin daga halittar annabi adam Allah ya halicci hawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an halicce ta daga hakarkarin annabi adam daga nan Allah ya halicci hawa bayan ya halicci annabi adam ita ba a halicce ta daga a ɗauki cikinta ba kamar sauran zuriyar bani adam daga halittar annabi adam daga jikinsa allah ya ciri daga haƙarƙarinta abinda da shi ne ya halicci hawa da ƙudura Allah wa an zala lakum min al wannan dalili na farko kenan akwai aya a cikin wannan cewa Allah ya halicce ku daga rai guda ɗaya sannan ya halicci wato matarsa danginta nau'inta daga gare shi nau'i ne na bani adam shi yasa yake samun sukuni a cikinta ita ma take samun sukuni a cikinta ba abin da mace take so irin ta samu sukunin kusanci da mijinta a riƙe ta a riƙe ta domin wannan shi ne zai mai da ta zuwa ga asalinta don daga jikinsa aka ɓanɓaro ta to shi ma kuma ba abin da yake so ji kan cewa wannan jikin nashi gashi ya tattaro shi zuwa gare shi to wannan hikima ce a cikin wannan kaga Allah ya sanya ka dole kake ganin wannan wannan aya ce wa anzala lakum min al'an'ami ta azwaj kuma ya saukar muku da dangi guda takwas daga dabbobin ni'ima dabbobin gida dabbobin gida abinda ake nufi su ne jinsi guda hudu raƙuma da shanu da tumakai da awakai to ya sanya muku jinsi guda takwas shine da raƙumi da taguwa da sa da saniya da rago da tinkiya da da ɗan taure da akuya kowane suna ake ce ma ɗan taure ba ɗan taure ba bunsuru eh, da bunsuru da akuya takwas sun cika ko an ce musu al'an'an minan nu'uma sauƙi saboda sauƙin tafiya haka suke tafiya a sauƙaƙe ba kamar doki ba ba kamar doki ba da yake in yana tsaye maka ga yana zabura yana mummotsi su a hankali a nitsa suke tafiya shi yasa ake ce musu al'an'am daga annu'uma kun san larabci duk wata kalma ta ka scientific ce akwai science a cikin ta sai an faɗi wata ma'ana ta asalin kalmar an ce mata na'am jam'in an'am saboda annu'uma taushi haka suke da sauki wajen tafiya to Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan a matsayin aya ta biyu shine ya saukar muku da dabbobi sassauwar abinda ake nufi ya hore muku shi ya hore muku shi yace wal an'ama khalaqa alakum ya wato dabbobin ni'ima Allah ya halice su gare ku ah, kamar ah, ah, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce a ƙarshen suratul mu'min a kan wa kasira hunalikal mubtilun Allahu allazi ja'ala lakum al-an'ama litarkabu ha wa minha ta'kulun Allah ya sanya muku dabbobin ni'ima don ku hausu kuma kuna ci da gare ku cikin suratul nahal kuma ya faɗa abubuwan lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تفرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس aka tufa aka lissafa abubuwan da yawa da ake yi gashi kuma wa min aswatiha wa aubariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ilahi abubuwa da dama wanda za ku samu daga cikin dabbobin ni'ima wanda Allah ne ya saukar muku da su to wajen saukarwar waɗansu suna cewa abinda ake nufi da saukarwar wato Allah ya saukar muku da dabbobin ni'ima yayin da Allah ya halakar da abinda ke bayan ƙasa da ruwan tufana inda Allah ya ce ma annabi Nuhu wa qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn daga dukkan wani abu na halitta ka dauki dangi guda biyu biyu to da aka sauka a wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan saukar da annabi nuhu ya yi da ya sauka to tare da shi akwai dabbobin ni'ima da ya saukar da su saboda ka shine Allah ya saukar muku da su lokacin da ya saukar da ku daga ruwan tsufana da ya saukar da asalin tun tunda waɗanda suka tsira da annabi nuhu annabi nuhu shine ya zamanto annabi adam din karamin annabi adam tunda duk zuriyar da suka zo daga baya daga tsakon sani saboda haka da ya sauko haka kuma dabbobi ya sauko da su daga cikin wato kwale-kwalen daga cikin jirgin ruwa da ya tsirar da Allah ya tsirar da su a ciki daga ruwan tufani waɗansu sun fassara inzal ɗin da wannan sun fassara inzal ɗin da wannan wal ilmu inda Allah wa anzala lakum min ta anami ya azwaj kun fi ne butuni mahaifinku yana halittar ku a cikin cikunan mahaifanku mata khalqan min ba'di khalqin halitta bayan halitta fi zulumatin salat a cikin dubbai guda uku zalikumullahu rabbukum wancan shine fa ubangijin naku shine Allah ubangijin naku lahul mulk wanda mulki yake gare shi shi shi kadai la ilaha illahu babu wani abin bauta da gaskiya sai shi fa anna tusrafun to ta ake da ku gabarin gaskiya bayan waɗannan dalilai Allah shi ne ya muku wannan yana halittar ku a cikin cikunan mahaifanku mata halkan min ji halkin halitta bayan halitta halitta bayan halitta an kaje ka karanta embryology ka ga matakai na halittar ɗan adam malamanmu na tafsiri sun kokari su kawo kamar yadda ibnu ashur ya kawo matakai guda goma na halittar ɗan adam amma yawanci sukan ce a yawanci sukan fitar da shi a matsayin matakai guda uku ra'isa waɗanda suke su ne manyan matakan da suke guda uku da lokacin da yake da lokacin da yake zama embryo a lokacin da da lokacin da yake zamantowa suke ce masa wato matsayi na jaminal state lokacin da ake haɗa shi tsakanin maniyin da kuma kwan ya zamanto lokacin lokaci ne mahallin nukufa sannan ya zamanto embryo to a lokacin ne alamomin halitta za su tabbata shi ne daga sati na uku zuwa sati na takwas sannan kuma lokacin da ya zamanto ɗan tayi fetal stage kenan daga sati na tara har ya zuwa ga haihuwa wannan yanda ake classification din rarrabawa yana shan bamban daga daga abin izina daban-daban ya danganta da abin da yi izina da shi amma dai Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana a cikin alkur'ani matakan a cikin suratul hajiya ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min nutfatin ثم من علقة فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم يكما أفركم أفركم سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما كذا ديك الله يا شو خلقنا خلقنا halittar ce take yi mataki-mataki shi ne wanda Allah ya ishara da shi ana to kaga a lokacin nan ba a zuwa a yi skani ko a ɗauki hoto a gayaya yaya waɗannan matakai gida ciki yake ba a san scanning ba ko ku za a je a farke cikin mace ne a zo a ɗauko ɗan tayin nata a zo a kai shi laboratory a je a ga yanda yake ba a da hanyar da za a san wannan amma a lokacin nan Allah maɗaukacin sarki ya faɗi yadda halittar take wanda ilimin ɗan adam bai kai ya san wannan ba sai daga baya ne tukuna bincike na ilimi ya zo ta har ake sanin ilimin embryology din har ake gane matakan halitta amma Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a cikin wannan don mu gane kan cewar Allah maɗaukacin sarki yana bayyana mana ayoyinsa don mu tabbatar da kaɗaituwa mu tabbatar da kan cewa shine kaɗai mai halitta kuma wani Allah bai yi wannan halittar ba kuma ba wato wannan halittar ba sai kanta ba dole akwai wanda yake yin ta saboda ya zo a bisa tsari tsarin nan shi yake nuna kan cewar akwai mai nufi wanda ya sanya wannan halittar dole ta zo a bisa wannan tsari. inda babu wannan nufi manufa da tsari na Allah da an samu yadda halittar za ta zama ba a yadda take ba a haka domin in dai ka ce probability ne to probability din ɗaya kawai wannan ba zai kore kuma a sake samun wani probability domin haka haka haka sha'anin game of chance yake yanzu ko ludo ne ake yi idan ka kada ka samu shida da shida in ka sake kadawa ka sake kadawa watakila in ka sake kadawa bayan sau goma za ka sake samun shida da shida ko ba ka samu ba amma da kuma kana samun ba shida da shida ba shi yana da probability din samuwarsa saboda haka abin da ya zamanto ne wanda Allah ya zaba wanda ba shi ne Allah ya zaba ba inda babu nufin Allah shi ma zai iya zama inda ku zai iya zama to sai mu ganshi yayin da ya zamanto babu shi ya nuna ba probability bane nufi ne na Allah to kuma Allah ya ce a cikin dufai guda uku fi zulumatin salat a cikin duhu guda uku sune duhun ciki da duhun mahaifa da duhun rigar rigar rigar yaro ko shine amniotic sac kamar yadda suke faɗa da turanci a biology amniotic inda ita ce wadda take fitowa daga bayan ko bayan ɗaya fito ita ce majiyya ko wadda take fitowa dan shi yaro a cikin wata jaka yake ada eh? placenta ba amniotic sac da ake ce mata ba haka ake cewa ba a biology hmm? eh amniotic fat mu dai haka mu nan watakila biology din na stones and cousins ne ba irin na <laughs> eh. to shi sannan kuma ga mahaifa kun ga na farko shine na na abin da yake lullube ɗan sannan ga na mahaifa sannan ga na cikin uwar abin da zai nuna masa kan cewa dole sai da wannan a cikin halitta shine ilimin IVF kaga ɗan adam da yake gasa yake da Allah so yake karyata Allah sai yake cewa test tube baby kamar wato bebin a cikin kwalba ake yin sa a cikin test tube ake yi kuma duk wanda ya san IVF ya san wannan ba zai yi ba idan an samu an hada bayan sati bayan ɗan satistika na farko sai a je a cusa shi a allura a sashi a cikin mahaifa don ba zai yiwu ba sai ya rayu a cikin nan dole sai ya samu wannan zulumatin tala shi yasa ake yin surrogate motherhood wato hayar mahaifa wanda yanzu ya zamanto musu bala'i a ingila mace ce ba ta iya haihu ba ta iya goyon ciki ba sai a ɗauko kwanta a ɗauko maniyin mijin nata sai a haɗa idan aka sa a cikinta a mahaifarta ba za ta iya goyon cikin ba saboda an yi gwaje-gwaje ya yiwuwa an san ba za ta taɓa yi ba to sai a ɗauka sai a samu wata wadda za a ɗauke ta haya a biya ta a ɗauki hayar mahaifarta sai a sa wannan ɗan a cikin mahaifarta ta gama goyon ciki wannan ta haihu a biya ta kuɗi in ta haihu ba za ta sake ganin ɗan ba sai a danka shi zuwa ga ita wannan wadda ta ba da kuɗin haya to yanzu abin da yake faruwa in an ba ta kuɗin sai ta ce wannan ɗan da na goya shi ina da alaƙa da shi ta za a ce ba ɗana ba ne wata tara yana ciki na kuma har aka yanka ni in ma cs aka yi aka ciro shi ko kuma na sha wahalar naƙuda na haife shi a ce ba ɗana ba ne ya ce wallahi ita sai an dawo mata da ɗanta suna nan kyata a kotunan ingila ana ta rigima da wannan ya cinye kuɗin kuma in ma ta ce in ta shirye take ma ta dawo da kuɗin a dawo mata da ɗanta kuma sai ah, a ba shi ne contract da ake ba saboda haka shi yasa kun ga malaman musulunci suka haramta surrogate motherhood ba a haka saboda abinda uwa take nufi a shari'a shine daukan ciki da goyen ciki da haihuwa wa hamluhu wa hamalatu ummuhu wahanan ala wahani wa fisaluhu fi amain da kuma hamalatu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha kaga uwa abinda take nan ta dauki cikin kuma ta ta haihu to ta yaya za a yi wadda ita ta ɗauki cikin ta haihu ka ce ba uwa bace ba uwa bace saboda abin ba daga jikinta yake ba cikin ba naka bane ba daga jikinta ba daga kwanta aka ɗauki cikin ba to saboda wannan ne, sai malaman musulunci suka ce ba za a yi wannan ba to a shahid a shine cewa yanda Allah ya faɗa yana halittar nan yana yin ta ne a cikin zulumatin sala a cikin dukkan guda uku dan adam in kana da iko ka yi dufai guda uku irin na Allah sai ma ka fitar da shi dan za ka ce kai test tube baby to kaga ba zai yiwu ba da kaga da haka zai yiwu sai a huta da rigimar surrogate ku da ake yi kaga sai ya to kan cewar in za ka yi rigima an zai yi rigima ya je ya rigima da kwalba kwalba ce sai goyon ciki kwalba ce aka ciro da daga cikinta to amma ba zai taɓa yiwuwa ba saboda gashi Allah ta'ala ya ce ah, fi zulumatin salat to sannan Allah yake to wancan fa shine ubangijin naku shine ubangijin naku wanda mulki na sani shi shi kadai saboda haka ta yaya ake kawar da ku ga barin bautar Allah wato bayan bayyanan waɗannan dalilai in takfuru in kun butulce in kun kafurta da Allah fa inna Allah ganiyun ankum to Allah mawdaci ne a gabarun ku ai Allah baya bukatar imanin ku in kun kafurta wannan ba zai cuci Allah da komai ba Allah ta'ala yake a cikin hadithul qudsi يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا bayina da a ce na farkonku da na ku da ku da aljanunku sun zamanto sun fi kowace suna kan zuciyar wanda ya fi kowa fajirci daga cikinku wannan ba zai rage komai daga mulki na ba ba zai rage komai daga mulkin Allah ba kafircin kafire ba zai rage Allah da komai ba suna kafircin amma yana ruwan sama suna kafircin yana kawo rana da wata suna kafircin yana kawo dare da rana suna kafircin in sun kira shi a cikin teku sai ya tsirar da su duk da kafircin wannan bai sa Allah ya ce to bari ku gani in ba Allah ba Allah bane in ba Allah bane kai ka so ma kai abin nan inda irin inda irin shugabannin da ake da su ne yanzu na duniya ka duba Trump da Ukraine yanzu yanda yake nema yanda da suka daure musu gindi yanzu kuma yazo yace sai ya tona musu asiri saboda ne saboda yana ganin sun takale shi to dan adam shi ke haka yake to amma Allah shi mawadaci ne ba abin da zai yi dan saboda wai ko an harzuka shi sai yake wala yarda li ibadihi al-kufr amma baya yarda ma bayin ta kafirci baya son su kafirci ko da ya nufi cewa za su yi abin zai faru sai da nufinsa amma kuma bai so shi ba ba shi ya yarda da shi ba su kuga akwai bambanci tsakanin abinda Allah yake yarda da shi da abinda Allah yake nufinsa duk wani abu da yake faruwa a bayan ƙasa Allah ya nufi shi har kafirci ba zai faru ba sai da nufin Allah don ba abinda zai fitar daga cikin kudurar Allah kuma haka Allah ya tsara ya tsara cewa a cikin bayansa akwai muminai a cikin kafirai huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min shine ya halice ku daga cikin ku akwai kafiri daga cikin ku akwai mumini wannan haka halittar Allah ne amma kuma Allah baya son kafiri inna Allah la yuhibbul kafirin Allah baya son kafirci baya son kafirai amma kuma ba abinda da za a tilasta masa a ce dole sai yayi shi duk da baya so yayi shi saboda hikima saboda iliminsa da hikimarsa to sai ce wala yarda li ibadihi kufur dan ka gane kan cewar akwai mashi'a ta Allah ta shari'a wanda shine abinda Allah yake so yake tsarawa yake bada umarni a yi shi amma dan ya bada umarni a yi shi ba lalle kan cewa dole sai an yi shi ba za a yi shi ne ga wanda Allah ya so masa arziki wa in tashkuru yardahu lakum amma idan kuka gode masa yardahu lakum zai yarje muku da shi yana son a gode masa baya son a kafirce masa baya son a butulce masa wala taziru wajiratun wizra ukhra kuma wani rai baya daukan nauyin wani rai thumma ila rabbikum marji'ukum yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan ya zuwa ga ubangijin kuma kuma ku take sai ya ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa shine ya muku hisabi ya muku sakamako hisabi shine bincike sakamako kuma shine jira'i na hisabin da aka wato wani rai ba zai ɗauki nauyin wani rai ba kowa shi zai je ya fuskanci Allah da kansa babu wato babu wanda za a tsora masa laifin da ba nasa ba saboda isar adalcin Allah kuma Allah zai yi adalci zai yi hukunci ne ba bisa abinda wato ya halitta daga bayi ba na kafirci ko imani a'a bisa abinda suka aikata Allah ba zai hukunci da abu da kaddara ba yace ai haka na kaddaro masa tunda kaddara ba wanda ya santa sai Allah amma zai hukunci ne da abin da kuka aikata kuma wanda ku kun san cewa ku kuka yi ba zai ce abin da bace ba Allah ya maka ya maka hukunci shi yasa yake cewa sannan gare ni za ku koma ba ku labarin abin da kuke aikatawa innahu alimun bi zati sudur lallai shi Allah masani ne da abin da ke cikin zukata wato ba abin da zai buya daga gare shi na ayyukanku hatta tunaninka da kake ɓoye ma kanka da kanka Allah ya san wannan wani lokaci ɗan adam yakan yaudari kansa ya ce a ah, wallahi ni mai gaskiya ne Allah kawai nake nufa ya san kuma abin da yake cikin ran to Allah ya san wannan kar ka taba nuna ma Allah kan cewa a wato Allah bai san wannan ba a'a ka san cewa yayin da abin ya zo kana ɓoye ma kanka ka gaya ma zuciyarka Allah fa yana sani to sai ka zauna lafiya domin wannan shine hakika Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi to ما تنتني كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الباكرين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعافنا مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أهل التوفيق والسداد اللهم اجعلنا من أهل القبول يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم اجعلنا من الفائزين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلنا ممن يقومها ممن يقوم هذه الليلة إيمانا واحتسابا واجعلنا يا ربنا من المقبولين اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك يا رب العالمين بسوء ما عندنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين